distinguished senator alin dume kun yi wasu sauye-sauye a yau mm. da kuke tantance ministocin nan mm. kun mai da mutane ministoci guda uku maimakon goma da kuka saba mm. me yasa na ɗaya jama'a yadda muka yi na farin da muka ɗauki goma da kuma takwas ɗin jama'a sun yi korafin akan cewa me yasa muke yin abin kamar wasa goma minista a rana daya bayan a wayansu kasashe ana ɗaukar minista guda daya ma kwana uku ana yi da shi yana nuna kamar aikin ba mun ɗauke shi da himma da muhimmanci yadda ya kamata ba da yake nan biyu mu ma sanatoci yan umu suna a kan cewa su ba sa samun dama a kira su su yi tambayar da suke gani akwai muhimmanci a kasan na uku kuma mun duba cewa an mu ɗauki dogon lokaci sanata sukan gaji sai ya zamanto ana kina gani kowa yana tashi ya dan zaga inda tsofaffi ne wannan ya je ya dawo wannan ya je ya dawo sai ya mai da abun kamar wato a rudani haka to shi yasa muka muka saurari wayannan abuwa muka ce to sauri me muke in mun yanzu mutane goma sha takwas ne in mun ɗauki sati biyu muna yi kwana shida kenan da muke zama za mu ɗauka mutum uku uku uku so shida ya zama goma sha takwas kuma kowa zai samu lokaci kuma za mu samu lokaci kuma mu dubi wayansu ayyukan majalisa don aikin majalisa ba kawai tantance ministoci ba akwai motions akwai bills da ya kamata muna tafiya tare da shi sa'ana akwai wayansu ayyuka na committees wanda sanatoci ya kamata su je su zona akwai wayansu hidimomi wanda ya kamata a bar senatoci su je su yi to shine dalilin da muka kawo wannan sauyi din sa'anan na ukun sa kuma muhimmin shine akwai korafe korafe da yawa da muke samu yanzu to muna zuwa mun gani cewa mu tura wa kwamiti na ethics kawai ba daidai bane saboda haka kamar ni shugaban majalisa da yan uwan mu na APC musamman muka zaga mu yi lobby a madadin nominees namu don wayanai eh, wanda aka zabe su din namu ne to saboda haka sai muna zuwa muna rokan su yanzu kaman na gwamnan Rivers ina wanda yake kawo sa ido da yawa muna muna ta magana da su ne muna ba su hakuri muna gani yadda za mu yi siyasa shi ma yana musu magana kuma alhamdulillah yanzu mun kai ga gobe mu za mu gabatar da shi kuma ina tabbatar miki cewa insha Allah ba za mu samu wani matsala ba yafi akan a ce mun kawo shi da wuri mu zo muna ihu a majalisa ana kaiwa ana alhamdulillah yanzu wa'yansu ma sun fara sanin ministocin su bisa ga tantancewa da muka yi har wayan su ma suna ce wane zai iya yi wane ba zai iya yi ba wane ya fi wane don wannan duk daman da aka samu ne don a yi tambayoyi yadda ya kamata shine kawai dalili muna so mu yi abu daban da yadda aka saba da na gwamnatin PDP da kawai kama karya ake yi yanzu ba ma so mu kama mu karya muna so mu lallaba ne muna lallaba <laughs> mu yi siyasa mu roke su mu lallashe su amma a ƙarshen kamar yadda na gaya miki mu muke da rinjaye a majalisa amma ba ma so mu ce don muna da rinjaye muna bukatan yan adawa ɗin don su ma yan majalisa ne kuma yan najeriya ne sai dai kawai in dai tura ta kai bango to dole mu ɗauki matakin akan cewa mu masu rinjaye ne mu gwada musu rinjayen mu amma ba ma fatan mu kai ga haka